Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu yi duba a game da ranar mata ta duniya. Wacce Majalisar Ɗinkin Duniya take ke ranar takwas ga watan Maris domin karrama nasarorin mata a fannoni daban-daban a duniya. Uwar kungiyar marubuta ta Najeriya Ana ta yi taro domin karrama mata a fannin adabi da shugabanci kamar yadda taken ranar ta bana ya kasance mata a madafan iko domin samar da daidaito a duniya a wannan lokaci na annobar covid-19 malama ladi bala ita ce shugabar uwar kungiyar mata 'yan jarida ta najeriya wannan rana da aka keɓe don mata babban rana ce rana ce wanda duk mata duniya gaba ɗaya ya kamata a yabe su da duk kokarin da suke yi don a samu ci gaba a rayuwa gaba ɗaya musamman na shekara na ana duba yadda shugabanci mata yake sana da yadda za ba kowa sa daidai a gudana da ayyukan eh, eh, yau da kullum kuma rana ce wanda muna ƙara murya mu ɗaukaka matan da suna shugabanci a fanni daban-daban a Najeriya muna da mata da yawa da saman su Okonjo Wela wannan shine wanda duka mu muna muna abun a fariya da shi a nata bangaren kuwa yar majalisar wakilan Najeriya kuma shugabar mata 'yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renan Ingila, Honorable Dr. Zainab Gimba ta yi bayani a game da azamar da suke yi a majalisar tarayyar Najeriya domin samar da dokokin da za su taimaka. A matsayinki na mace kamar wasu irin hoɓɓasa kike gani ya kamata yan uwanki da kuke can tare ya kamata ku yi domin tabbatar da cewa an samu dokoki da za su taimaka daƙile irin waɗannan matsaloli da kuma taimakawa wasu matan na baya domin ganin cewa an ɗaɗɗako su kuma sun kai inda ake so a kamata. Idan kika duba maganar fyaɗe kwanakin baya da wani abin yayi yawa za ki ga cewa an yi ta maganganu da yawa a nan majalisa sannan kuma su ma ba ma wai matan ba ma kawai wanda muke tare da su har mazan ma su ma abin ya dame su saboda kowane namiji ma amma shi ma dai eh, ta yi zama ai kanwar wani ne ko kuma uwar wani ne ko kuma yar wani ne so abin ba wai ya shafi mata kawai bane kuma sannan kuma abin da nake so ki duba shine wannan mata mu da muke cewa choose to challenge a'a ana neman kaza ana neman ka ba fa wai muna so mu canza al'ada bane ba kuma muna so mu zamanto so bujararru ba ne a'a ana so ne mata su samu 'yancin da kai ma din namijin za ka samu kwanciyar hankali idan kana tare da ita musamman a ce matarka ta yi karatu kuma tana iya sarrafa abubuwa da yawa a cikin gida ai ta fi wanda bata ba wanda kai din ma sai ka zauna ka koyi da ita to da kuma iko adana ma cikin gidan da wanda ta yi karatun da wanda ba ba na gada ba ne musamman ma yau wannan taro da aka yi ba ma na mata ba ne na masu rubutu ko marubuta idan kika duba tarihi ya nuna cewa an yi mata wanda suka kece wani wannan matsayi a da sannan kuma Allah yana dawa da lokaci ne dama ai an yi mata an yi su amina zanzo a da din mari wanda bamu sani ba a cikin ko da a cikin qur'ani ai kin ji labarin su bilkisu wanda zaki ga kuma ma a contemporary wanda mu ma da girman mu gan su akwai su margaret thatcher da sauransu to yanzu kuma sai Allah ya dauko wani lokaci ne wanda ya nuna kwazon mata kaman ana rewarding hard work na mata ne saboda duniya ta nuna cewa mata su ne da dai za a yi kamar jikon tafiyar rayuwa da su. Bayan nan kuma na samu zantawa da wata mai baiwa gwamnan jihar Yobe shawara akan harkokin shari'a kuma shugabar FIDA wato ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Yobe ta farko. Barista Aisha Godowali da kuma zaɓaɓɓiyar shugabar ƙaramar hukuma ta farko a jihar Yobe, Hajiya Halima Kyari Joda, waɗanda suka bayyana irin gwagwarmayar da suka yi a wurin aikinsu da kuma irin ƙalubalolin da suka fuskanta. duk wanda aka ce yayi kai matsayin permanent secretary lallai kan ba karamin gwagwarmaya yi a wannan fanni ba za mu so kiɗan ba mu takaitaccen tarihi na fara kariya dina from the judiciary sai na koma ministry of justice i rose from state council to director the ministry of justice in some permanent secretaries za a iya kai ka ko ina na zauna a women affairs as pamsec na je ni civil service commission as pamsec na zauna a uh, animal and fisheries as pamsec and then na sake komawa women affairs i started the women affairs i retired the women affairs akwai wani bambanci ne eh gaskiya duk dai fannin da na zauna inda hankali na ya fi ɗauka na fi jin daɗin aiki na shine gaskiya ma'aikatan mata ɗin na women affairs saboda ministry ɗin tana dealing da mata da yara in fact a yobe ma aka zo aka raba mu women affairs ya zama na daban sai social development su kuma bangaren su daban my first tenure lokacin it was merged ministry of women affairs and social development so lokacin da na dawo the second time kuma it was just ministry of women affairs we concentrate concentrated on mata da yara abin da ya sa a lokacin kenan na yi kokari muka ta da fida shine international federation of women lawyers da ba mu da branch a yobe a national level da suka yi mun magana sai na ce a ah, ai ya kamata mm. because fida din mu ma tallafi ne muke bawa mata da yara mata sai na ga a lot of issues da ina ma'aikatan kuma being a lawyer sai na ga kaman mata are most vulnerable da su yara ba su da taimako ba su san right ɗinsu ba wani lokaci ko suna da damuwa ba su iya kai ƙara kotu ko wani abu ba eh because ba su da kuɗin da za su ɗau loyoyi. so sai lokacin ma while ina ministry of women affairs ɗin sai muka farfado da fida yawanci kin san ma'aikatan mu ɗin muna samun uh, issues na mata complaints da su me me hakan nan so on government side in aka ba da support ɗin da za a iya ba bayarwa mu kuma sai mu bi musu su on feeder side sai zamana muka fara were given free legal services sai sun san ma me feeder din kafin ma su san me ake so sai da muka bi muka yi sensitizing mata muka shiga local governments da yake muna da loyoyi ba laifi komin mm-hmm. uh, chapter din mu. bai zama mana matsala ba ne da only kawai challenge da muka samu shine yawanci mu ma'aikatan gwamnati ne to hajji halima kin kasance ɗaya daga cikin mata a jihar Yobe da ake magana akan irin gwagwarmayar da suka yi? To, a gaskiya ni da farko ni ma'aikaciyar gwamnati ce. Amma a cikin aikin gwamnatin da nake yi, muka taru muka ga kamar ana dan nemi mata a ministry din da muke. Muna Ministry of Agriculture. Da colleagues ɗinmu da senior officers ɗinmu a lokacin muka yi shawaran cewa bari mu yi ƙungiya. Sai muka kafa ƙungiya Association of Women in Agriculture. Mu ma duk abin da ya taso kamar kamar ana so a yi marginalizing din mu sai mu bullo ta nan kuma Allah ya taimake mu a lokacin mulkin soja ne lokacin ana tsohuwar jihar Borno shi gwamna din kanal Abdulwan Muhammad sai fikin interest da ya gan mu mun fara yayata kanmu a gidan rediyo da talabijin shi kenan ya neme mu a wannan lokacin ya kawo kuɗi ya ce to mu buɗe asusun mu mu je mu dinga ranar ɗin ƙungiyar nan kuma mu dinga taimakawa mata kenan sai muka samu yan uba counterparts mu maza sai suka nuna su kawai maimakon su supporting ɗinmu sai suka yi kishin wanne ya za a yi har gwamna ma ya san da to a hakan nan har aka samu muka je muka samu fili a marte muka buɗe dai da yake duk kowa da abin da ya karanta a wannan lokacin muka je aka ba mu masu guest house a gurin kai komai muka jajirce to duk abin da ake yi za mu je sai aka zo kuma aka raba jihohi da muka dawo nan muka ci gaba kamar ni kamar ita sai muka shiga siyasa muka ga wannan kamar mun takaita abin da muke so mu cimmawa ba za mu iya ricin din mata din nan ba in ba mu shiga abin da ake ciki ba to anan ne fa kalubale sosai ya fara daga nan ana siyasa ina ganin yadda ake yi rana ɗaya sai na tafi ward dina, sai na tafi nima na je na rajista na fara siyasa ina sabis din daga nan sai na yi withdrawal of service an na zo na tsaya takarar majalisa domin mu shida ne biyar maza ne kaɗai mace a tsakaninsu na samu karɓuwa a gurin grassroot amma a lokacin shugabanninmu a sama wanda stakeholders da suka shafi local government ɗina guda ɗaya daga cikinsu sai ya dawo baiwa kanshi wani tunanin da ba shi ne ba. To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a yau. sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa ya ba mu iko mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake fatar wani lafiya.